fa'izai na duniya ne yanzu akwai wani abu a lahira da yake hari kaga yanzu ya koma an haife shi an haife zuciyar yanzu ta fi lahira ita kuma lahira take nema masa na fata an gani ko da ji aka yan ji kaga yanzu mutum an sake haihuwa ta wata sabuwar haihuwa sa a kan ce malaminka babanka ne wanda ya koya ma ya koyo din ya zama kamar mahaifi a gare ka ko da za a rayu gari ma ya koya maka abin da mahaifinka bai ya koya maka ba mahaifi ga yafi jikinka ne ya ciyar da kai ya shayar da kai ya maka ɗinki ya kai ka asibiti ya yi menene ya ji hidiman jikinka yau ya ciyar da ka zama mun ƙege ki shi ko mallamin kan zai ya horar da kai ya mayar da kai kuma lahira aljanna yake nema maka. ya canza ma tunani da baki da ya canza kai ya canza ma ra'ayi ya sa ka da duniya ka rabu da shedan ka rabu da nafsu ka rabu da hawa yanzu ka zama wani mutum daban an jabaka ijaban jadidan shine wa wulida wiladatan ukhra takunu nisbatu qalbihi a nan danganin zuciyarsa fiha a wancan aihuwar da aka yi masa ila daril akhirati kan yasbatu jismihi ila hadhihi dar zuciyar kawai tana jin daɗin lahira mai kyau kamar yadda wannan jiki ke jin daɗin duniya ba da an kana fi ne ummihi bayan da kan yana cikin man shi aka haifo shi zuwa duniya fayuladu kalbuhu sai a haifar da zuciyarsa wuladatan haƙiƙiyya sabon aihuwa kama wuli da jismuhu kamar yadda aka haifi jikinsa aihuwa na haƙiƙa ai shi da ma'ake nuna wa kaga ai abincinsa ma za ta lura a jere da yana cin abinci a cikin mamansa ta hanya ɗaya ya zo duniya yana cin abinci ta hanya biyu nono fa Allah na haɗa masa da ruwa ko kuma in ya ɗan girma in yana zuwa duniya kusan zai zama abincinsa wajen hudu nono fa nono in ya tsaya sai a canza masa kuma abinci gida hudu kullum ci gaba yake da kai ne yake cin abinci da yazo duniya ta karama biyu da ya duniya ta karama hudu zai ci kwayoyi zai sha nono zai ci nama zai ci ruwa dan da bin da zama hudu a duniya idan ya mutu su ne za su zama kofofin aljanna takwas ninkuwa yake daga ɗaya ya zama biyu daga biyu suka zama hudu daga hudu suka koma takwas zama mutum nan su rabi Allah in ya bi Allah ya bi tsarin da aka tsara masa kullum yana tafiya yana wannan mutane matsiyata sun su ce wanda suka raba mu da shari'a kuma duk wannan rayuwar in ka ɗauke ta za ka iske rayuwar ta fi kyau ma mutum duniya da lahira saboda kana walida wiladatan ukhra takunu nisbatu qalbihi fiha ila dar al-akhirati ka nisbati jismihi ila hadhihi ad-dar da an kana fi ne umhi wannan gidan kenan fa da kalbuhu can wancan na biyu sai a haifi zuciya da ta haqiqiyya kama yuladu jismuhu haqiqatan wa kama kana batani umhi hijaban yadda kasan cikin mamaka hijabi ne da jismuhu ku katanga ce ganuwa ce ga jikin da jikinsa an haɗe dan fa haka da nasuhu ai haka ransa take wahawa hu hijab ashad al hijabi ransa al amarat wa su'i hawa sai ka take hijabun li qalbi an dar al akhirati da haka wanda yazo ya fasa ba mutan ransa daga abunda ya kawar masa da hawansa ya fitar da shi zuwa gidan lahira fakhruju qalbihi fitar zuciyarsa an nafsihi daga rai barizan ainihin a fili ila daril akhirati ka khuruji jismihi an batani ummihi barizan ila hadhihi dar shine wannan ke cewa za ka haifan mutum maman shi ta haife shi kuma addini zai sake haifar da shi yanzu zuwa lahira zuciyar ake haifa a fitar da ita ba su da bambanci da haihuwan jiki da haihuwan zuciya Kowanne su aiki ne wancan haifi shi daga cikin mamansa wannan kuma an haifo shi da ransa da hawa cikin mamansa ya zama ganowa daga yazo duniya haka nan maransa da hawansa ya zama katanga gare shi daga lahirar. idan aka fitar da shi daga ciki shi kuma taimaka da kansa ya fita shi kenan yanzu ya zama ɗan lahira wa haza ma'ana ma yaftaru an ilmafi wannan shine ma'anan da ake ruwaitowa daga annabi isa alaihi salam annahu qala ya bani isra'ila innakum lan taliju malakutus samawati banu isra'ila suka ce na'am ba za ku innakum lan taliju ba za ku shiga malakutu samawati ba malakutu samawati na yana da aljanna ba ku shiga aljanna hatta tula do maratai sai an aje ku da biyu eh me aka ce eh sama to ba samawati nake ba to sai aikan yin kafuwa da wannan tun da ma nasu ne ai abu ga shi nan a baka sama ne walamma kana aktsaru nasi lokacin da yawan mutane lam yuladu hadhihi alwilada athaniya yanzu da dama mu ai ba mu haifi wannan haiwa na biyu ba hm? yanzu ne muke kishi kishin a ƙarƙashin wannan karatun mu samu mu fito na biyu mu fito daga sarrin ranmu mu fito daga cikin hawa La la'alla la ma abin da lahira eh eh mana sai yare ne kawai aka tamba yare ne a gona jana ya tsaga turanci ne kila ma shi kansa annabi san kama da wani yare ne yare ba tunda shi ba bature ba bature ba ne ba bani isra'ila ne shi amma na idan adadin ne bai wannan karatu an sha sa haka yake sai mutum an saka ya kwashi maganan wannan gaskiya ce kasa ce na aiki kuma nan abin da kuma ba murnan tabbatan magana ya dame ku ba ya za a yi ya za a yi mutum yanzu ya fito daga cikin rikokin sa ransa ya sake fitowa daga rikokin ka in ya fita daga kan ransa ya fita daga hawa aljanna fa ya zama gaba daya hmm? eh bari da ganin inda ko da za ka tsauro a maimaita za mu maimaita shi wajen mata na akaro na ko lan yuladu eh da wata kaifa yulu da rajulu alkabiru shi ne tamban da nake gani ya kamata mu kai kan hatta tula domar rasaini walamma kana aktaru nasi lam yuladu hadhihi alwiladatu thaniya wala tasawwaruha ko fata ta ma sai ne suke auna ta za su yi har wanda suka ji din sallan an an yasdaqu biha balle su gaskata ta sai ya ka'ilu sai mutashi tashi sai dai